shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya rashi Allah ya sake ba mu ikon dawa a wannan masallaci masallacin al-mughira ta ibn shu'ba radiyallahu an wanda ke dese kan titin dese rod gidan igwe sokoto inda muke gabatar da karatunmu na tauhidi a أسكي للتاهن التوحيد وإثبات صفات الرب عز na لشيخ ماله Muhammad بن إسحاق بن خزيمة mata الله تعالى idan ana bai da karatu muna cikin wannan magana ta inna Allah khalaqa adama ala suratihi kuma alhamdulillah karatu ya kankama mun gangaro ga malam yana bamu ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi waɗanda mafi yawan malaman aqida sun ɗauke su shine fassarar da muka yi ta shekaran ta wancan na cewa a cewa khalaqal adama ala suratir rahman ko ala suratihi kokarin ya tabbatar da cewa Allah madaukin sarki yana da sura ne yana da kuska, yana da ji yana da gani yana magana yana aikata duk abin da ya so shi Allah madaukin sarki kamar da shi ma dan adam yana da kuska, yana ji yana gani yana magana سيدي سيكوتي سمبان بانتا دون تن صفات المخلوقنا سوكو دنگا صفات الخالق عز وجل لغتنا سوكا تحيكا ونن أعنبا تنشو ابن القيم ياتحيكا ونن فسرت المعاصر شيخ الإسلام ابن باز شيما ياتحيكا ونن فسرت دلي وسو ابن سوكا تحيكا تا إرسو محمد ابن الصالح عن عثيمين da dai sauransu ala kulli halin dai abinda aka son a ce tabbas inna Allah khalaqa adama ala suratihi kai imani da shi kai da shi cewa suratul rahman bayanin nuna ayin tashbihin Allah da makhluki ba kuma ba ana nuhin cewa shi mutum zai koma Allah ba ba haka ba yace ai hadisai da sun tabbata inda ba su da iskali na cewa dan aljanna suna shiga aljanna ala suratul qamari wanda kuma kowa sai ya fahimci abin da aka nufi babu ku wanda ka zaton cewa mutum za a mulmule shi a mai da shi wani abu ga shi kamar faranti mai haske irin wata a'a ala sotu kamari ashe dole zai nuna ma wata sifa daga cikin sifatun kamari kenan ita ce ta haske ta kyalkyali ta hazo kuma dole ka yi da cewa duk da mutum na da haske yana da kyalkyali lokacin da zai shiga aljanna ba zai zan daidai da wadaida ba ɗari bisa ɗari irin hasken wata lokacin da yake goma sha hudu ala kulli halin wannan jumla an saba da ita to yanzu za mu zo ɓangare kusan aljawabul mufassal jawabi na dalla dalla hilla kwatta a wannan gabas ko ko waɗannan shahukka da arziki ke zuwa malam kokari zai yi ya warware muna zare da abawa game da waɗancan fassarori na farko wayanda akan kuskure suke wannan sun ka tafi kan cewa ala suratul maghrubi ko ala surati adama ko kuma idafatul al makhluq ila al khaliqi to zuna zai biya ba mu bayanin illar da ke ciki na rashin dacewa a yi wannan fassarar ta hanyar saba ma harshen larabci saba ma hankali saba ma aqida duka waɗancan fasar suna ɗauka haka nan to zai bi mu gaba gaba doki dukkan fassarorin guda uku fassara ta farko wanda yake kan cewa ala sifatul madarubi ko ala suratul madarubi ko al mashtuni ya bada illolinta sannan fassara ta biyu an sura sun kace ala surati adama inna allaha khalaqa adama ala surati adama sai ya da illolin da dai sauransu mala yace amma al jawab al mufassal فهو في الرد على كل تأويل على حدة كما يلي بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله وأما الجواب المفصل فهو في الرد على كل تأويل على حدة كما يلي أما التأويل الأول وهو القول بإعادة الضمير على المطلوب والاستدلال له بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل النهي عن ضرب الوجه بقوله فإن الله خلق آدم على صورته وكذا استدلالهم بحديث إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهه فإن الله عز وجل خلق آدم على سنته فهو باطل من عدة وجوه أما أحدها أن في أن في الصحيحين ابتداء خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا وفي أحاديث أخر إن الله خلق آدم على صورته ولم يتقدم ذكر أحد يعود الضمير إليه وما ذكر بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يضرب رجلا ويقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فقال خلق الله آدم على صورته أي على سورة هذا المضروب فهذا شيء لا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث ما لا يتسوى أما الجواب المفصل أما أمسى ما دلا دلا كلا فتا فهو في الرد على كل تأويل شنو رأى بعد رد كون تأويل لأكيه ala hidatin shi kadai a ɗauki wannan ƙaunin a da raddi kai nai kama yani kama yadda zai zo amma ta'awilul awwal ta'awilin farko da aka yi wa huwa alqawlu bi i'adati ad-damir 'ala al-madhrub cewa damirin nan yana koma akan wanda anka buga fa inna allaha khalaqa adama ala surati al-madhrub ko ala surati al akan suran wannan da ka buga ko akan suran wannan da ka zaga saboda haka kakka za kai kakka bugai to cewa damir ina ya koma ga madarub kuma wal istidlal lahu wal istidlal lahu an ka kafa mai dalili bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam allana nahaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo dalilin hali. an darbil wajhi daga bugun fuskat bi kauli cewa da yayi fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi suka ce ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan jumlar din ya nuna dalilin da yasa ya hana aka hana kakka bugi huskat ala suratihi wa kadhalika istidlaluhum haka nan kawa dalilin da suka yi hadith da hadithin idza daraba ahadukum falyajtanib alwajha wa la yaqul qabbaha Allah wajhaka idan ɗayan ku zai bugi mutum kar ya bugi huska kuma kar ya ci Allah shi muna na da huska duk wanda ya kama da huskarka fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi saboda Allah ya halicci annabi Adam akan sura ce shi wannan da kazzaga ko kabbuga cewa haka fa huwa batilun wannan fassara ba dai take ba min iddati wujuhin ga huskoki ko da yawa wadanda suka nuna ba mazarubi aka ba aka nuhi ba ba mashtumi ba ahaduha ɗaya daga cikin huskokin na ɗaya annati sahihaini a cikin bukhari da muslim wa da hadisin yake ibtida'an ya zo farko ba a gabatar da komi ba ba ambaci kowa ba cewa ɗi annabi ya yi Allahu Adamu ala suratihi ɗuluhu sittuna zira'an bai ambaci kowa kamo harko ba saboda haka ga babu wani babu wani ambaton wani abu da ya gabata da aka cewa yarju ilaihi dhamiru cewa ɗi aka yi Allahu adama ala suratihi Allah ya halici annabi Adamu ala suratihi ɗuluhu sittuna zira'an وفي حديث وفي أحاديث أخرى أو حديثين دبن شوى إن الله خلق آدم على صورته ba mace ko wani lamirin wani mutum ba na bugu ko na zagi kamun a ce bale a ce ya uri zamiru alaihi walan ya taqaddam dhikru ahadin an baton wani bai gabata ba ya uri zamiru ilai wanda zamiri zai koma zuwa gare wa ma zakara ba'dhum abinda wasu masu sharhi ka ambatawa min annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wacewa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya ga wani mutum ya bo rajulan yana bugun wani mutum Wa ya kulu yana yani cewa yana tsara yana ce mai qabbaha Allah wajhaka wa wajha man ashbaha wajhaka fa qala to wai sai annabi yace lokacin nan khalaqa Allah Adam ala suratihi ai ala surati hadha al-madrubi to cewa haka fa hadha shay'un la asala wannan al'amari na da bai da asali wanga labari bai da asali wala yu'rafu fi shay'in min kutubil hadisi ba a san shi ga wani ba daga cikin littattafan hadisi an ba an an fahimci wannan ko kan haka wato kaidar larabci ta wajabta cewa ai dole da duk damiri ko wakilin suna zai koma yana koma ga abin da an ka ambata ba ga abin da babu ambato ne kwata kwata ba ko to alhamdulillah wannan kaulin shi ma da ya faɗi duk da wanda yake kan cewa lalle damiri bai koma alal madawuz ko al mashtuni haka take don dalilan za mu ambatowa gaba amma hujjar da ya umfani da ita nan a fahimta a fahimce da sosai tana da rauni an fahimta shi hujjar da malam mai littafi ya umfani da ita nan tana da rauni kawai ya ya ya ya hikaito kaulin shekul islamina ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala shi ko shekhu islam ibn taymiya yana magana kan wannan ruwaya ta bukari da wannan ruwaya wadda babu batun wani dalili wani kowa an fahimta amma in mun tattaro hadisin shina da ruwayoyi daban-daban akwai inda sunan wanda aka bugu ya gabata masali ba ko mun gane kan haka ko ta yana dini nan da mun taso kasa nan ba ta biyu ƙasa ya wa hadha zahirun fi hadhihi ahadisi wannan ƙaunin da anka faɗi anan zahir yake a wadannan hadisai da anka ambata sama na cewa nuna cewa ba a ambaci kowa ba kamun magana cewa yan kai khalaqa Allahu Adam ala subatihi ko ko ce an kai inna Allah khalaqa Adam ala suratihi ba mace ba wannan zahiri ga hadisin haka yake wa amma ma zakarahu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kama fi bayanin talbifil jahaniya amma abin abinda shekul islam ya ambata a cikin bayanin talbifil jahaniya littafi na bayanin talbifil jahaniya bayanin shirbat fatan karan mahaukaciyar da jahaniya ka yi alƙismu sadis a kashi na shidda ga shi nan mujalladi ga mujalladi na biyu daga shafi na 442 zuwa shafi na 243 yace min anna hadisa na cewa hadisan idza qatala ahadukum falyastani bil wajha fa inna allaha khalaqa adam ala suratihi wa hadithu da hadisan la yaqulanna ahadukum qabbaha allahu wajhaka wa wajhan ashbaha wajhaka fa inna allaha khalaqa adam ala suratihi na cewa shi ibnu taymiya da yace laysa fiha dhikru ahadin ba ambaci kowa ba yasluhu audu dhamiri ilayhi wanda dhamirin ka koma mai li'annahu yace saboda lam yataqaddam fiha dhikru mazrubin an batun wanda za a buga bai gabata ba a ce wani ba to fa innahu yushkilu alayhi abin da ka iskali ga wagga magana anna al-hadith al shi hadisin can na farko ja'a bi lafzin zo da wani lafazi kama inda muslim yana nan cikin muslimu wanda yake idza qatala ahadukum akahu to an bace akahu ne kila gani idza qatala ahadukum akahu to falyastani bil wajha fa inna fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi kaga suna yace kaga ya uda ala akahu an fahimci wannan wannan kawai abinda sa muka kawo shi don amana ilmiya don kada ka ce ka wani ya gitta ma wannan din sai kaga ah to lallai wa ashe ba san da shi ba ko ba haka ba to ashe gashi ashe gashi ashe gashi sai a karaɗo sai a ce eh, dalilin da haka ya warware dalilin da aka kawo na cewa dalili na uku yana koma alal madarubi ko alal mashtuni ko alal maktuli yana nan an gane ba irin bai ba an fahimta amma cewa da hujja shine saboda ba ambaci shi al madarubi din ba ko shi al mashtumi din ba ko ko ba ambaci wani ismin wanda ya udu alaihi damiru ba to ba shi dalilin ba a an ambace an fahimta a wasu ruwa an ambace ina fatan mu gane wannan ehin idza qatal ahadukum akahu fil wajh to kaga fa qawluhu akahu yasluhu audu damiri ilayhi shi wanda an kai akahu to ana iya cewa damiri ya koma zuwa gare ko sannan wa kadhalika alhadithu thani shi ma hadisi na biyu na a wancan inda ga hainan ja'a bi lafzi ya zo da lafazi in kama inda ibn khuzaima kamar da cikin ibn khuzaima yanzu an gani maka karatu in ka buda za ka ga na tauhidi inda yace la yaqulanna ahadukum yace li ahadin ai ya zo li ahadin qabbaha Allahu wajhaka wa wajha man ashbaha wajhaka to fa qawlu ci wanda li ahadin kaga yasluhu aula dhamir ilayhi ko shi ma dhamir ya koma zuwa garai? to wa qad bana shaykhul islam eh, rahimahullahu ala qawlihi hadha thalathati awjuh fi ar ala hadha at to shaykhul islam ya a cikin raddinsa ya gina duk abin da ya gina kan wannan ƙauye. a arabtu an hali hada sababi to ban kawo waɗannan kaulukan da ya ka uku ba duka ya kawo su kan cewa saboda ba ambaci da ba an fahimta ba ambaci sahibul damiri ba to ya kawo wasu abubuwa guda uku in ji mai shi mai littafi ya ce to ban kawo su ba saboda wannan iskali da an akwai na cewa ni na cewa shi wajen gina nashi akan ba a ambaci almadarubi ko almashtumi ko almakatuni ba sai ka kawo wasu fatawoyi waɗanda in ka ɗauki hanyar da ta nuna an ambace su to waɗannan aujuhun da ya kawo ba su kan wannan matsalar an fahimta karatun ko in eh, eh, shasta ban kawo sauran biyun ba to ka ko wannan din yana da rauni shi wannan da farkon to alwajhu husani hukka ta biyu to ita ga kana mustaqim da ta tata anna zuriyata adama alwajhu husani anna zuriyata adama khuliqu ala surati adam lam yukhlaq adam ala suwar ala suwarihi صفان المتأخر صفان المتأخر في الوجود خلق على صورة الأول المتقدم وجوده وهذا ظاهر ولا يجوز أن يقال خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود كما هو مقتضى هذا التأويل فإنه إذا قيل خلق الولد على صورة أبيه أو على أو على خلق أبيه كان كاملا سديدا كلاما كان كلاما سديدا وإذا قيل خلق وإذا قيل خلق الوالد على صورة ولده أو على خلقه كان كلاما فاسدا بخلاف ما إذا ما إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق وما يقوم مقامه مثل أن يقال الوالد يشبه ولده فإذا فإن هذا سائغ لأن قوله خلق إخبار عن تكوينه وإبداعه على مثال على مثال غيره ومن الممتنع أن الأول يكون على مثال من لم يكن بعده وإنما يكون على مثال من قد كان الوجه الثاني خشكا تبيو وإن كينونا وأن فسر بكيبا na cewa zamirin na nahi yana komawa akan almadarubi anna zuriyata adama su zuriya annabi adam khuliqu ala surati adama an halicce su akan sura adam su diyan an ka halitta akan sura ubansu amma lam yukhlaq adamu ba adamu an ka halitta ala suwari akan sura su to cewa khuliqa adamu ala suratil madarubi shi da mazarubin na min bani adama ko ba haka ba to kaga kai a kai kai da kasa ko ba haka ba ka shirba ce ka ku kai ka mai sai ka kai kai kai don ga ka'idan magana wanda ka zuwa baya shi za a ce an halitta akan siffa wanda ya wuce ba wanda bai taho ba a ce an halitta akan sura wanda aka yi a haska ta magana gashi nan fasani almutaakhiru na biyu mai zuwa ƙarshe fil wujud daga samuwa khuliqa shi aka halittawa ala suratil awwal almutaqaddim wujuduhu akan suran na farko wanda samuwa ta ta fara gabatuwa shi an ka sani wa hadha zahirun wannan shi az-zahiri a hankali da samfani na magana amma wala ya duzu bai yiwuwa an yi kala a ce khuliqal awwalu an halitta na farko A suwatu sani akan sura wanda aka hibe ko taho ba al mutaakhir fil wujudi wanda shi an na karshe ga samuwa kama huwa mukuta da haza tawi kama idan wanga tawi in mun ce haka haka ya hukunta haka ya hukunta kenan shi wannan jikan jikan jikan wasan yaka to shi adamu an ka halitta iri ne kaga abin bai ba yace fa innahu idza qila bari a ƙara yi ma gwari gwari idan an ka ce khuliqal waladu ala suratu abihi an halitta da akan sura ubanai au ala khalqi abi akan halitta ubani an ka halitta da to kana kalama sabida magana ta mi kakka kowa na fahimta amma wai idan kila idan an ka ce khuliqal walidu an halitta mahaihi ala suratu waladihi akan sura ɗanai au ala khalqi ko a tagar ɗanai dan kuma ba a koyi shi ba to kana kalaman fasidan magana a hankali bata zan daidaita ba amma bi khilafi ma idza zikira tashbih sabani an ka ba tashbihi inda tashbihi an ka ce to ba tashbihi aka nuhi nan ba dun ka ƙara gane cewa fa inna adama khuliq fa inna allah khalaqa adama ala surati ba tashbihi na ba don kaga haka baiwa da mun ka ambata ma a ce uba an halitta irin siffar jikan jika ne wanda aka yi ka ji bai ba ko amma wajen inda mun yi tashbihi sai ka ji yayi don gashi nan yace duk ilafi ma idza zikira tashbihi sabani mun ka ambata tashbihi bi ghairi lafzul khalq ba mun wanda kalima khalq ba wa ma yaqumu maqamahu ko abin da ka tsayuwa matsayin lafazin khalqu mislu an yuqala kama a ce alwalid yashbahu waladahu mahaifi yana kama da ɗalai cewa Bahu bai da illa yayi kama kamata kaga fa inna hadha sa'igun yana halatta a magana li'anna li'anna qawluhu cewa da ya khuliqa da an ka ce khuliqa ikhbaru an habarta ni an ba da labarin an takawinihi daga hada shi wa ibda'ihi da kaga shi ala misali gairi akan kwatankwacin wani ne to wa min al-mumtani abu ko bayyuwa annal Auwala yakunu ala misalin man lam yakun ba'du wani abu na farko a yi shi akan misalin abin da ma ba a fara takwana ba a fara jire ba kaga wanga bai yiwa wa inna ma yakunu abin da kaiwa ga hankali da kuma tsari na magana shine yakunu ala misali man qad ana abu ne kwatankacin akan misalin abin da an ka riga ba abin da aka ba eh to ya ka ce adamu an halitta tun shekarun da an karshi adamu tuntuni kamar irin wangan ka halittai to wani agwazon gwari ni a girmamawa ni a kamba mawa da kawa adamu ko ba haka ba irin shekara aru aru da ya gabata jikan jika ne kai upside down ka mai dai kasa kaci an halitta irin wannan sannan kuma eh na farko aka halitta irin na karshe ko ko na karshe aka halitta irin na farko kaga na farko aka da karshe aka halitta irin na farko saboda haka cewa wai adamu an halittai akan surar wannan wanga da kaka bugu yanzu ba ta yi ba an fahimta ko alwajhu salisu alwajhu salisu an hab la yaqulanna ahadukum qabbaha Allah wajhaka wa wajha man ashbaha wajhaka فمعلوم أن كون سورته تشبه سورة آدم لا توجب لا توجب سقوط العقوبة عنه لا توجب سقوط العقوبة عنه فإن الإنسان لو كان يشبه نبيا من الأنبياء أعظم من مشابهة الذرية لأبيهم في مطلق الصورة والوجه ثم وجبت على ذلك على ذلك الشبيه بالنبي عقوبة لم تسقط لم تسقط عقوبته لهذا لهذا الشبه باتفاق المسلمين فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة لآدم الوجه الثالث كسكا تأكد مكتشيما وأن فصر الزكي بشيبا أن يقال بل أتشي إم مسوى سوكي هكا أتشي مسوى هكا qaddara hab qaddara anna hadhihi illata shi wannan illar dalilin tasluhu tana daidai li qawlihi la yaqulanna ahadukum qabbaha Allah wajhaka wajha man ashbaha wajhaka qaddara yaban wannan illar da muka kawo tana dalile kace a to ai kai ka ce cewa jika ko cewa kaka ya kama da jika shibuhu ai ka ce mai yiwa na wannan ko to ashe can cikin misalan da ka basuwa ka ba da misalin da ka yiwa wanda hadisin ya zo da shi na ce wanda annabi ya ce la ya kulan na ahadukum ka tsayon ku ya ce ma ɗayan ƙabbahan Allah waje haka Allah ya shi muna na fuskarka wa wajaha man ashbaha waje haka da fuskar wanda ya kama da fuskarka to ai nan tun da ka ce ai uba ana ce kama da ɗari ko to nan Ya yace to kaddara mu ce in tayi anan to fa kaifa tasluhu to ya za ta yi daidai da kauli idza qatala ahadukum falyastani wajha ya za ta yi daidai cewa an kai fa idan tsayon ku zai bugu zai buji wani ko ya nisanci huska ko fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi ko sai a ce huska ko sai a ce kenan wanda ka fassara don annabi adamu an halitta akan sura shi wanga wanda zaka buga to kakka buji fuska ce don ko in ka buji fuska ce ko to kamar kenan ka buji fuskar da ta yi kama da adamu kenan ka ci ma adamu mutunci annabi adamu ko kuma haka ba haka za ta nuna sai mu ce i mun yadda idan da ka ce haka nan lokacin da wanda fasara suna ayyuwa ga hadisin farko kakka ce Allah shi muna na fuskarka da duk fuskar da ta yi kama da kai sai mu ce eh nan lalle annabi adamu na ya shiga kuma lalle yana kare rashin kunya kila an fahimta amma kawo cewa a a kakka bugin mutum don huska ce ta yi kama da adamu to ba ta shiga don mi fa ma'alumun abu na sananne anna kauna suratihi kasancewa sura shi mutum tashbahu surata adamu ta yi kama da sura adamu la tujibu istiqut al-uqubati anhu ba shi an dalili cewa shi laihi a ce ba a ne ba ko haka ba in dai kamance ce ne ka sa a sauki a ce ba a bugun mutum in ita ta don kana so ka ce adamu da mutum ɗin da kaka kulla alaka da su ko to in ko don girmama adamu na don huskar wanda za ka buga ta yi da huskar adamu in shi aka yi to ko sai a ce to an koyi tun ka an walwale magana don ko duk cikin ahakamu duk cikin shari'a duk akadiya babu akadiya babu inda an ka ce ka a buge mutum da fuska saboda in yana da kama da adamu ko ba haka ba akwai kisasu a kisasu kuma duk abin da kai a yi ma to in ka shi hancin wani sai a ce ba a taba ma hanci fa inna wajahu ta yi kama da ta adamu ko ko a ce ba a taba mai kunne ko ba a taba mai baki fa innal insana dun ko ka'ida mutum walau kana yashbahu nabiyyan min al-anbiya'i ko da yana kama da da cikin annabawa ya kama da wani annabi daga cikin annabawa a azamu min mushabahati dhurriyyati li abihim kamar da ta wuce ɗaya kama da ubani ko da haka nan fi mutlaqi sura wal wajhi wajen bangaren sura sura ce ko bangaren wajahu sannan summa wajabat ala zalika tash ala zalika shabihi ehin bin nabi uqubatun sannan sai a ce uquba ta harma wannan wanda ya kama da annabi ta harmai shin aiko mun san lam tasqut uqubatuhu uquba ba ta faduwa li hada shabahi saboda wai dai kamar da sun kai bittifaqin musulmina ko ai ba ta faduwa to fa kaifa ya ya ya juzu zai halatta ta'alilu a kafa dalilin tahrimul uqubati abin da ya haramta awa mutum uquba shine bi mujarradil mushabahati al mutlaqa al adam kawai ya kama da adamu ya zaka ce haka kakka dai saboda Allah ya halitta huska kai akan huska Adamu shi don haka nan kila fahimta in ko kamancece ne da Adamu ɗaya na sai a ce ba a bugu ne da fuskar to an karya wata ka'ida daga cikin ka'idodin addini wadda babu ta an gane wannan ba ma nan ba alwajhur raji bari ka na hudu alwajhur raji allati fi adam man huwa afdalu min adam وتناول اللفظ لجميعهم واحد فلو كان المقصود بالخطاب ليس ما يختص به آدم من ابتداء خلقه على صورة بل المقصود مجرد مشابهة المضروب والمشتوم له لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين بالعموم هو الوجه وكان تخصيص غير آدم بالذكر أولى كإبراهيم وموسى وعيسى وإن كان آدم أباه فليس هذا المقام مقاما له به اختصص على زعم هؤلاء الوجه الرابع huska ta hudu kaddara cewa abin da yasa aka ce ka abuji huskar wannan yayi kama da Adamu ko to tsaya kan in haka aka cewa ni ya kama da wani mai daraja ko ya kama da wani annabi annafi fi adama cikin zuriyar shi annabi adamu man huwa afdalu min adama akwai wanda ke adam wa tanawala lafzu li jami'ihim wahidun ko kuma lafazin duk ya kama su gaba daya ma'ana dukan surar su a irin surar adamu ce misali falau kana al-maqsudu bil khitabi da ya zan maganan nan da aka yi abinda an makasudu laisa ma yahtassu bihi adamu ba abinda adamu ɗaya adda shi ba min ibtida'i khalqihi ala suratin na shi an ka fara halitta kan wannan surat din yanzu abin da an ka ambaci adamu saboda yana da wani ikhtisasi wani keɓantaccen sifa ne da sauran na cewa shi an ka fara halitta kan wannan to da ko a ci a'a ba shi a dalili ba dalili kawai shi wannan da an ka hana ka bugai yana da fuska ko kama da wani mai daraja daraja shi mai kama da shi aka son wani shi yasa ta hana shi yasa aka hana a gai da haka nan na yace bal maqsudu mujarradu mujarradu mushabahati al madrud wal mashtum lahu kai abinda an ha, kamancece ne shi wanda za a buga ko wanda za a zaga da wani mai daraja shi aka son wani ko to da haka nan na lakana zikiru sa'iril iwal mursali na bil umumi huwa al da batun sauran annabawa ko sauran manzanni da shi a fuskar da ya kamata a faɗi wa kana ghairi adama bizikri aula da a ambaci wanda ba adama ba da yafi inda darajar kaman cece ne ya ce da wani mai daraja shi aka so an faɗi ka abu gaci a a ah, kakka bugai saboda huska ce ta yi kama da huskar annabi Musa huska ce ta yi kama da huskar annabi Ibrahim huska ce ta yi kama da huskar annabi Isa ko ungurin ka ce saboda huska ce ta yi kama da huskar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda gaba da ulul azmi ne ai mun san ulul azmi ko sun fi annabi Adamu alaihi salamu a daraja eh tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah shi ya faɗa haka nan cikin manzanni Allah ya fifita wasu akan wasu to waɗannan ulul azumi sun ɗara duk sauran manzanni waɗanda ba ulul azumi ba hasali ma shi ko cikin su ko ko cikin waɗanda ba ulul azumi ba an ambaci annabi Adamu an ce ba ulul azumi na ba walam nadillahu azma haka Allah madaukakin sarki ya ce bai cikin ulul azumi to kaga annabi Ibrahim ya fi shi a wajen fadala annabi ibrahim alayhi salam annabi musa annabi isa da dabale annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gurungum kenan to inda daraj kama da mai daraja shi aka so an faɗi da sai an baci ɗaya daga cikin su ba shi ba to ashe ko tunda ba daraja aka nuna da an ka ambaci adamu sun aka faɗa ma wani abu da adamu shi adda shi muhammadu bai da shi ibrahim bai da shi musa bai da shi isa bai da shi shine mi shine zama ne na farko kan halitta shi a wannan sura zama ne na farko kan halitta shi a wannan sura an gane ko awwaliya din ita aka so a kenan ashe ba wancan wanda a ƙarshe wanda za a buga ba shi aka magana ba kila an fahimci wannan shi na yace ni suna cewa in kana adamu aba adamu abu abahu ko da yake adamu shi abbaban su amma sun yi shi a bangaren daraja to fa laysa hadal maqamu maqaman lahu bihi ukh ikh ikhtisasun ko ikhtisasun ala za'mi haula wannan in haka na wannan ba wani bagire na da aggare ba wanda yana da ikhtisasi kamar da wannan so ka faɗi kina an fahimta al wajhul khamis ga wata fuska kuma al wajhul khamis wa huwa qati'un aiban an yuqal kawn al wajhi yushbihu wajha adam مثل كون سائر الأعضاء تشبه أعضاء Adam. فإن رأس الإنسان يشبه رأس آدم يشبه رأس آدم ويد ويده تشبه يده ورجله تشبه رجله وبطنه وظهره وفخذه وساقه يشبه بطن آدم وظهره وفخذه وساقه فليس للوجه بمشابهة آدم اختصاص بل جميع أعضاء البدن بمنزلته, في ذلك فلو صح أن يكون هذا علة لمنع لمنع الضرب لوجب ألا يجوز ضرب شيء من أعضاء بني آدم لأن ذلك جميعه على سورة أبيهم آدم وفي إجماع المسلمين على وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار والمنافقين وإقامة الحدود مع كون مشابهة إباعتين مع كون مشابهة لأعضاء آدم مع كون مشابهة لأعضاء آدم وسائر النبيين دليل على ألا يجوز المنع من ضرب الوجه ولا غيره لأجل هذه المشابهة الوجه الخامس وهو قاسو أيضا وأنا raba gardama kenan shi na ce wa kasu ma وأنا وجهي ƙara sai a ce ma mai cewa haka kakka bugai saboda huska ce ta yi kama da huska adam to kaunul waje ne shi bahu waje adam kasancewa shi wannan da kun ya yi huska ce ta yi kama da adam ko ai da kaunul sa'ir la ya ta shi bahu adam ai abu gudana kamar kace sauran gabbai ba kuma nashi ai sai kama da gaban adamu kenan in dai ba abubuwan huska saboda ta yi kama da huska adamu to shi hannu ne ba kama da waye kama da adam kawa tai wa kama da adam ashe dukkan dukkan makulan ya kama da adama to ce duk ba abu ne ko ce duk ba abu ne kenan kaga yace yace fa inna ra'sal insani ai kan mutum yashbahu ra'sa adam ya kama da kan annabi adam wa yadahu ai hannun mutum yashbahu yada tashbahu yada ya tai kama da hannun adam wa rijlahu kafa ta tashbahu rijla ta kama da kafar annabi adam wa badanahu wa zaharahu duk adaki akan fa ehe wa badanahu wa zaharahu wa fakhidahu wa saqahu ciki ne da baya ne da cinya ce da kwabro ne yashbahu badana adama wa zaharahu wa fakhidahu wa saqahu duka wadancan sai kama da wadancan ko ba haka ba sai kama da cikin adamu da bai ne da cinya ce da kahu ne ga fa laysa lil wajhi bi mushabahati adam ikhtisasu ashe an batun huska ce ashe huska ba ta da wani kebancewa a ce huska ɗai in dai mu sha baha ka hana a taɓa abu to ko hannu ne da ƙafa ce da jiki ne da ciki ne ba a mai komi ko ba haka ba bal ba ma ka cewa jami'u dail badari dukkanin gaban jikin mutum bi manzilatihi fi zalika yana matsayin irin jikin adamu a wannan wurin sai da yanzu kila na adamu ya yi girma ko ya fi tsawo ko abin da ya kamance haka ko don duluhu sittuna da ra'an amma yana da hannu shi ma can na da hannu yana da kuma da iri guda siffa guda sai da girma da tsawo kila bambanta an gane ai to falau saha an yakuna hadha illatan da cewa kama fuskar shi wannan da kamar fuska adamu shi addalili liman iddarbi a hana abu gai ba Allah ya zuzu darbu shay'in min a'da'i bani adama da ya wajaba ba hana komai hana abu ji komi daga ni daga cikin gaban adam komi ba a tabawa ya hana zalika saboda wannan jami'u duka ne shi mutum ala surati abihim akan huskar uban su sura uban su adama wa fi ijma'il na abu ko ijma'in musulmi da ya tabbatar ala wujubi darbi hadhihi al ya halatta wajibi na ma abu yau daga gabai duka fil jihadi wajen jihadi kana zuwa jihadi a ce ka bugi mutum wuri kaza kuma sun haka kashe shi ko kaga bai yiwa fil jihadi lil kuffari ko wajen jihadi da kafirai wal munafiqai da munafikai kai ba ma kafirai da munafikai ba wa fi iqamati hududi in za a tsaya da haddi kana ta a abduri kaza to ce buga shi amma kakka bugi inda ya kama da adamu to ina zai bugu babu kila an fahimta babu inda zai bugu to kaga amma dukkan musulmi sun ittifaqi sai ana bugun mutum duk inda haddi ya kama abu gai ko tun da an ce al'ainu al'annafsu bin nafsi wal'ainu ain har zuwa karshe ko ba haka ba wal anfu bil anfi kuma duk cikin huska ne kaga ijma'in malamai musulmi gaba ɗaya sun tabbatar da cewa ana tsaidar mutum haddi duk inda doka ko ko duk inda haddi ya yi wannan wurin to kaga ma kauni har tare da cewa duk waɗannan gaɓai gabai hatan. masu kamanceceniya ne da adai adam gaban adam kai ba ma adam ɗaya ba wasa irin najina duk sauran annabawa duk abin da asiffarka ai annaba suna da irinka da mutane na irinka a wajen jikinsu da tsokarsu ko ba haka ba kaga ga ala annahu la yajuzu al-man'u min darbil wajhi wala wala wala gairihi li ajal hadhihi al-mushabaha ashe wannan shi kan ma dalili na cewa ba ya halatta a hana bugun mutum a huska ko ko a wani huska saboda wai ce ne ya ce da adam ashe cewa kakka bugi shi mutum saboda Allah ya halitta aka wasu adam ba shi aka ne ba san ba shi aka ne ba don ga magana annabi ya cewa haka alwajhu sadis alwajhu sadis أنه لو كان علة النهي عن شكل الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهي أيضا عن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاء فيقال مثلا لا لا يقولن احدكم قطع الله يده ويد من اشبه يده الوجه الثالث انه لو كان علة النهي دليل دا أنك هنا ان شتم الوجه أزاج هسكا وتقريه امون هسكا annahu cewa dalilin wai shine ya shubahu wajaha adam ya kama da fuskar adam da haka nan na kamance ce da yani lanu ya aidan an shi ma sai a hana an shatami na zagi wal ko munana lisa'il al'ada dukkan dukkan ban mutum ko aje da sai a hana dukkan kaga fa yuqalu masalan sai a ce a la yaqulanna kada mutum la yaqulanna ahadukum kadan ku ya kuskure ya ce kada Allahu ya daka Allah ya kace hannunka kai ya haka ne kai a mace hannu tunda ai annabi Adam na da hannu shi ma da hannu kai ya haka nan wayadan man ashi wa yada man ashbaha yadaka kada Allahu yadaka wa yada man ashbaha yadaka kai ce haka ka ko ba a ce haka ba sai ga fuska ko eh shi yasa ka nuna cewa ba mutumin din aka magana ba ba da miri ya kudi ila wannan mutumin ba wata abu na ikhtisas na ta musamman wadda hadisin ka sun ya karanta su an gane wannan wa amma dalilu mustalisu alwajhu sabi'u alwajhu sabi أنه قد روي من غير وجه على سورة الرحمن وهذا نص صريح في عود الضمير على الله تعالى وإبطال عود الضمير وإبطال عود عوده على المغروب وأما دليلهم الثالث الوجه السابع dukan abin da sun kawo na hankali an maida musu shi ga na hankali to kuma sai mutum waye musu da dalili na naƙari shine dalili na hadisi yace annahu qad ruwiya min ghairi wajhi hukunci na ƙarshe, kuma dalili na ƙarshe cewa waccan ba bata yi ba hadisi ya tabbata an ruwaito ba huska guda ba min ghairi wajen ba huska guda ba ya zo ala suratin rahman baro baro wa hadha nassun sarihun fi aud ad ala Allah ta'ala wannan nassi na ƙarara, mai nuna damiri na koma ga Allah wa ibdali audihi ala al-madrubi na cewa kuma kace yana koma ga madrubi abin nan badilun na an gane wannan wannan an maisuwa kan wani ta'awili kan ta'awilin al-madrubi da al-mashtumi ko to yaya ta'awilin su kan cewa mi wa amma daliluhu mustalifu wa huwa anna hamlul lafzi ala zahirihi yaqtadi tashbih dalilin su da sun ka kawo na uku don dalili uku sun ka kawo dalili saboda arziya dalili saboda riwaya dalili saboda kauce mata shibihi to shi kauce mata shibihi ya zamu ce musu a wurin wa amma dalilihu musalif wa huwa anna hamla al-lafz ala zahirihi yaqtadi at-tashbih faqad taqaddamat al-ijabatu anhu bima yughni an i'adatihi amma cewa dalilin suna kawo cewa daukan lafazin a ce Allah ya halicci Adamu akan sura a mai da daliri zuwa ga Allah sun ka ce ɗauka ce akan za ya kace yana nuna kenan an kamanta Adamu da Allah ko an kamanta Allah da wani Ya yace to faqad taqaddamat al-ijabatu anhu bima yughni an i'adatihi cewa shi wannan gabat amsa ta gaba su wannan wanda babu bukatar mu maimaita shi shine shine duk annabi sallallahu alaihi wasallam shi mai cewa haka shi yace ma babu abin da ya kama da Allah ko ba haka ba annabin da kawar ga magana shi ya annabin da annabin shi wanda ya turo shi shi na wanda ya ce laisa ka mislihi shay'un wa samiul alim ko ba haka ba annabin da ya wagga magana shi a annabin da ka kore mu Allah da tashbihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin sahabbai da dukkanin tabi'i da dukkanin tabi'ina kan haka suke to bai yiwa a ce kuma duk kayi su imani kayi su tauhidi kayi su gano Allah gashi ko Allah ya annabi da alaihi ya ce inni ataqakum lillahi wa akhshakum lahu ko ba haka ba sannan kun bayyuwa a ce duk malaman hadisan ga tun daga Abu ah, Bukhari da Muslim da Abu da da har na karshen su da masu sunan sunan Abi Dawud da sauransu har karshen su da masu masani da irin Musnad Ahmad har karshen su da masu ajaza'u da masu muwadda'atu gaba ɗaya kafa da su ittifaki kan abu kai ka to dukkan fatali da wannan magana ka ce kai addini ba zai yiwu ba ko ba haka ba sannan ba zai yi wa cewa duk kafa kulan aqida ahlu sunna ta tabbatu kan haka sai a ce a ce ka zo kai tali kamar kai addini ko ba haka ba dukan sun yi ka tsoron tashbihi da Allah dukan sun yi ka tsoron tamsili da Allah ko tunda sun ka kan haka nan to kai karamin ilimin ka na gano tashbihi na ba tashbihin bane mun wade haka ai ko sai ce to abin da mun kaudi ya wadan shiga wadan tashi mu ga wannan to wannan sun ka ce a Adamu dai bai koma ala suratihi ba wa amma at-ta'wil tsari mu dan kara kadan وأما التأويل الثاني وهو القول بإعادة الضمير على آدم عليه السلام والاستدلال والاستدلال له بحديث خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا فقد رده ابن قتيبة رحمه الله فقال قال قوم من أصحاب الكلام أراد خلق آدم على صورة آدم لم يزد على ذلك ولو كان المراد هذا ما كان في الكلام الفائدة ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته والسباع على صورته والأنعام على صورها والسباع على صورها والأنعام على صورها وقال قوم وقال قوم إن الله تعالى خلق آدم على سورته على سورة عنده وهذا لا يجوز لأن الله عز وجل لا يخلق شيئا من خلقه على مثال كما رده الشيء كما رده شيخ الإسلام ابن تيمية من عدة وجوه فقال وأما قول من قال الضمير عائد إلى آدم كما ذكر ذلك للإمام أحمد عن بعض محدثي البقرة ويذكر ذلك عن أبي ثور فهو كما قال الإمام أحمد هذا تأويل الجهمية وأي سورة كانت لآدم قبل أن يخلق أن يخلق ما لا يتوى ما التأويل الثاني أما التأويل الذي وهو القول شيء إذا تندك توابي عارة الدميل أمير دميل إلى آدم أكن آدم عليه السلام fa inna allaha khalaqa adama ala surati a ce wai allah ya halitta adam akan sura sai shi adam ɗin, shi waje yake haka allah halittai a ce hasara haka yake ke wal istidlalu lahu akama dalili bi hadisi da hadisin khalaqa allahu adama ala surati duluhu 60 zira'an sai mu ce to fa qad raddahu ibnu qutayba ibnu qutayba ya tulo ga magana rahimahullah fa qala cewar da yayi ya kaji cewar da yayi ita an ragewa qala qaumun min ashabil kalam wasu mutane masu kalamu kun san an ka ce mutum an ce ma sahibul kalami an soke ka an bida kenan an san ilmul kalami ko yace qala qaumun min ashabil kalami arada wasu mutane masu makalamu sun ce arada wai annabi yana nufin khalaqa adama ala surati adama lam yazid ala bai kara kan haka ba yace ashabul kalami ce musu ashabul kalami ka san rabbina kamar kai magana kace wasu yan shawarakan ne ko wasu kaza sun ce kaza kaga ko baka yi ta'aliki ba ai ka bata magana walau kana al-muradu hada da wannan shi an muradi ma kana fil kalami fa'ida magana annabi da yake ne bata da ta fa'ida da cewa khalaqallahu adama ala surati adama haka take Allah halicci Adam akan sura ba da wani kari don komi wa manyan yashku tambayar ka ne kai wa ka shakkun fi annan Allah cewa Allah madaukin sarki ta ta'ala madaukin sarki khalaqal insana ala suratihi wa ka shakkun Allah halci mutum kamar wanda yake to kai ya an halice ka kai ma ai ka khuliqta ala suratika babu ta ƙarin magana ko ba haka ba Wasu wasibawa ala suwariha Allah halicci duk dabbobi akan wanda suke kiramun daji ala suwariha wal an'ama ala suwariha to su dabbobin gida su ma ala suwariha cewa ku halaka Allahu Adamu ala suratihi babu wani karin bayani kila an fahimta inda aka tuma na an ka faɗi ba ce koyi ba ehe wa qala qaum wasu ka ce inna Allah ta'ala khalaqa Adamu ala suratin indahu su ko sun kara haka wa Allah dokin sarki ya halicci Adamu akan wani wani hoto na Adamu da yayi nashi wanga isu ba ko sarun cikin lisani kamar dai abin da suka nuhi wai don ko sun sun za su nakasa Allah sosai amma sun suka ne kamar irin haka za a wani building babba za a wani kaza sai a zuwa dan yi dan a dan structure ita ta roba ko ta dan abu a sa ta cikin glass ko ba haka ba wadda ita sai a zo ana son a gina ma wani abu wani wani babban kamfani sai a ma mashi cikin wata isuwa ta roba dan glass a zo a ma a ce kaga wanda yake zai zama kaga wanda zai zama to wai ita azza Allah irin wannan surar Allah ya duba to sai ya halici Adamu irin wannan sura kaga to wanda ya ce ma Allah ina jin aya, ya ya bai ladabi ba eh yace to wa hadha la yajuzu kaji ba wannan bai ku halatta a ce haka li anna Allah azza wa jalla la yakhluqu shay'an min khalqi ala misali kaji ba don ko Allah madaukakin sarki ta wanda ga cikin halitta ta akan wani misali da yake dubi a ce ya kwatanta ya iri ne Allah bai da wani misal sallallahu eh, eh, subhanahu ta'ala bai da wani misal an gane kama raddahu kai ba Ibn kutayba ba ba kowa kamar da shaykhul islam ibn shi ma karan kai ya tura ga magana min iddatu wujuh huskoki daban-daban fa qala rahimahullah ga wadai ka cewa wa amma man wa amma qawlu man qala amman zancin wanda yace az-zamiru wannan zamiri a'idun ila adama yana koma ga adamu kama zikira zalik kamar da an ka ambata ma imamu ahmad wannan shi ne ce kama zikira zalik ga imamu ahmad an ba'ad muhaddithil basra kamar da aka zo wajen imamu ahmad an ka ambata mai irin haka an ka ce wanda gaskin malaman hadisi na basara wai haka ya fassara wai halaka allah adam ala surati ala surati adama sannan wai kabu zalika an abi sauri ana cewa abi sauri shi ma ya faɗi haka abu sauri da bayan zo ko bayan imam ahmad an ce shi ma ya faɗi haka to wannan kauli in ji ibn wannan kauli in baka hukunci ne fa huwa kama qala al imam ahmad shi wannan kauli kamar yadda imam ahmad ya kwadi ya imam ahmad ya ce game da wannan kauli ce mai yayi hadha ta'wilul jahaniya. to ce wannan ta'wilul jahaniya na ko to haka yake ni haka ban ce mai tambaya wa ayyi surati Imam Ahmad shin wace sura kana li Adama wadda Adama yake da ita kabla an ya khaluqa kamu Allah halittai sama a ce Allah ya irin wannan siffati وقد زعم المؤسس وقد زعم المؤسس أنه أولى الوجوه الثلاثة وليس كما ذكره بل هو أفضل الوجوه الثلاثة ولهذا لم يعدل إليه ابن خزيمة إلا عند الضرورة لرواية من رواه على سورة الرحمن ولقوله ابتداء إن الله خلق آدم على سورته فأما حيث ظن أن التأويل الأول ممكن فلم يقل هذا وكان زعم المؤسس فخو فخو الدين الرازي في ذلك مع المؤسس <laughs> وتدان شاغدينا دون شيء أساس التقديس أساس فاونديشن وكما أصليكو أصلين فلكة الله أصلين فلكة الله يكاو tasawulati da shibuhohi da yayi-yayi yayi-yayi kwarai da haka nan kaka ji tsoro saboda ni saboda duk ya kauce ma Qur'ani da hadisi yayi ta kokari ya kawo shibuhohi ya warware shubha ya kawo ya warware wai duk kokarin ne duk kokarin tabbatar da akwai Allah da siffanta Allah ta tafsir shi ne aka cewa wata tsohuwa ta ce mai an ka ce fakhruddin razi ya yi littafi ya kawo dalilai duhu na bayyana Allah da dalilai duhu to Allah akwai ta mutum wanga mutune wannan mutune ne ka dalilai na bayyana Allah an ka ce ai gashi na tacce ai shin wai tambaya da kai shin kai ka kawo dalilai duhu ka bayyana Allah ashe Allah to ne bai boye yake sai da faru razi raziyar taho duk kenan duk annabawan da an kai da duk wadan sun ka wuce duk Allah bai bayyana ba sai da Faru Faruddin Razi ya taho shin Faruddin Razi kai a boye Allah bai da kai ko Allah kawai ka bai da shi sai da girgiza ko ba ka yake imanin tsaki <laughs> shi lokacin mutane mutuwa ce ya ishara da wannan wadda kabiya yana ce ma almajirinsa ya ta almajirina kakka shiga cikin ilmul kalami kakka karanci ilmul kalami wallahi da na san zai kai ni inda ya kai ni da ban koye ba na kawo hujjojin masu hujjoji na regu maganganu masu maganganu na lalabu da lallai yan mandiki amma ba su kara min koyi ba sai bata kai ban samu shirya ba sai da na aza hannuna ga maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan gabar da suka ce sai da ce sai da azhan ne ga maganar manzo Allah shi da suka ce faru dinin razi ya tuba kaman ya mutu sai da ya tuba duk abin da suna cewa ka a danganta mai duk khuzabana so ki burutsun da yayi na kaman ya mutu faru dinin razi to asafu takdisi yasa da yayi wannan shirbata sai suka kama malaman akida suna zolaya kai asas yayi ko sai ce mu'assisu ya kai mu mu mu'assisu suka kira nai akan fuska na abin da bai zo da komai ba kila an fahimci wannan fakhruddin razi yace annahu aula wanga a cikin umumuwa ne na farko da ya ce waka wanga hadisi na cewa khalaqallahu adama ala surati yace khalaqallahu adama ala surati adama yace to hadha annahu shi wannan aulal wujuhi salasa duk shi muskoki wanga shi addaidai duk muskoki ba uku na ba ala suratul madaruz al mashtumi ko sannan ala surati adama ko na uku ni na ala suratin lati khalaqa Allah idafatul khalqu ila al ko yace to duk wanda dai wujuhi mala yake to walaysa kama zakara wa dai ba haka take ba bal huwa afsadul wujuhi thalatha mhm. ba aula ba afsaru shi an mahi baci dun da sun ka gabata wani hada bari ka ma gane cewa shi an mahi bata lam ya'dil ilayhi ibn khuzaimah ibn khuzaimah rahimahullahu bai karkata zuwa ga kauli na wanga ba khalaqa Allah Adam ala surati Adam bai ce haka ba illa inda da ruwa sai da ta samu ne ruwaya ta ma ruwa da yaga ya wanda ya rato ala surati Rahmani da ya gabata fassara ba da tawilantuwa dole karkata ga wannan wani kauli ibtida'an da kuma ciwar da Allah inna Allah da ciwar da manzo Allah inna Allah khalaqa adam ala suratihi amma fa amma haitu dhanna anna at-ta'wil al-awwala amma inda annabi adam kazatun tawili na farko shine ni suratul madaruri tana mumkinun mai yuwana fa dai makul hada bai faɗi wannan ba kila an fahimta kan haka wato wannan ba daidai yake ba to bayanin fasadi min wujuhin malan shi da shiga ina ganin daidai da wannan lokaci ya yi ko kuma muka wuce nan suna da yawa to abin da dai muka kokarin dai duk bayyana mu yi ci hakuri mu ji har ƙarshen makwa saboda ni saboda wannan zai taimake mu abin da shi yasa muka yi ta cewa yan bidiya suna da wani matsala abin da aka yi magana kai ne aka nannage aka tashi aka yi maganganu da shubohi masu shubofi da rabbi kansu an daɗe da yi to sai ka ji yanzu su mutum kai ta nanatawa ba abin ban mamaki na ba yanzu bayan mun gama duk karatun wannan hadisi da irin waɗannan shikenan kana tafiya ko wani wani sai ka ji mutum ya ga hadisin inna Allah khalaqa adam ala suratihi sai mai fassara ɗaya daga cikin fassarorin ga da an kashe bata na kuma shi za ka yi taji yanzu shi ka za ka taji ko ina to shi mu daure mu fahimci kadiyawa da take akan mar akan mazhabi akan aqida ta ahlus sunnati wal jamaa Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika tambaya ce shawara shawara ne saboda masu son koyon karatun ilimi suna yawa amma makarantun sun karatu aiki gare ba mu yawa wannan shi ko ne shi ko tambaya cewa to malam karanta wannan tambaya sai mu karanta wannan Thank you. da yake babu tambayoyi amma malam bare karanta abin nan assalamu alaikum Allah ya kara ba malam imani da ikhlas don Allah malam muna neman taimakon taimako da ba shawara cewa a bude makarantar karantar da hadisi da ilimin shi musallar hadisi saboda ɗalibai masu son koyon karatu ilimin suna da yawa amma makarantun sun yi karanci domin karin bayani sai a kira a kawo abin da dubu guda ku san makarantar eh, to an jiya kenan ko shawara ta haika ba su Allah ya taimake mu na jin wannan ba shi tambaya ce Malam Allah me ya ingancin hadisin da ake ruwaitowa cewa idan ka ga mutum yana sallah kuma yana sabon Allah alama ce da take nuna cewa sallarsa ba ta tafi ba sannan kuma ya bayanin ayar da take cewa lallai sallah tana rami da auki abin albasha na kuma don Allah ka yi mani addu'a ta alkhairi eh to Allah shi biya masa bukatarsa abin da yake nema ubangiji Allah ka bashi abin da yake haufi ko wasu matsaloli Allah kiyashe shi gaba daya kiyashe mu gaba daya kare mu game da wancan hadisi wancan ba hadisi ne ana cewa haka na amma hadisin la asala lahu na ce ai kaga mutum na sabon Allah alamar cewa sallah ce bata ba ko wani da haka ko yawa hadisin bai da asali akwai shi ɗin amma la asala lahu suka cewa sannan kuma lalle akwai inna allaha tanha anil fahsha'i inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko ba haka ba wala zikrullahi akbar wala zikrullahi sallah tana hana alfasha da mugun aiki hadisi ya tabbata wajen manzo sallallahu alaihi daga manzo sallallahu alaihi ko da ke hadisin bi ko turuki sai da Muhammad Nasiru Albani ya tattaro da hanyoyi ne sannan aka samu ya wai hautunan nasira sai da hanyoyin suka yawa ya tarkato ya tarkato wace ranar mun sallah na ana ambata mai namiji ana ambata mai namiji ana ce ya rasulullahi ka ji wani lai za yake kaza yake sun sallah ya ce yana sallah suka ce ina sallah amma mun ya rasulullahi sallah sai ta hana shi kaza ba yace in tabbai ku nake yana sallah suka ce ya rasulullahi suna sallah amma yana kaza ya kokarin suka ce faɗa muka ya yace ba na ce muku shi ina tambar ku yana sallah suka ce ito eh, annabi yana sallah ya ce zai bari zai shi kila an fahimta wani hadisi ya tabbata Muhammad Nasiru Albani ya kawo shi ya hasa na saboda ruku wato kaga kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce din yana wadannan sabon Allah kaza kaza kaza ba babu sallah ce ba ta yi ba ko amma da abinda aka sa ba fata duk wanda ka salla in Allah ya so to zai bar waɗannan mayagun abubuwa ko nan kusa ko ƙarshe ana fata kila sallah ta ta zama cikin sababi fa yasbiqu alaihi kitabu. fa ya'malu min amali ahli aljannati fa yadkhulaha amma sallah dai ba ta faduwa banza muddin yana sallah ya dai tsare sallah ya tsare duk abubuwa ko da yana aikata mugun aiki to dai ya dai tsare ibada haka ah, inda ba don haka ba ana samun lahira a samu muyagun aika a samu aikin kwarai ko ba haka ba a ce wa ya a ta daru na mal muflis wa ya bi salatin wa zakatin wasu kaza kaza kaza kada akwai akwai sallah kenan ko sannan akwai azumin ko kuma Allah na karba kuma sallah tana na Allah na karba illa dai kila ayyuka ne na azubi su rinjayi ayyuka ne lada don kuma an ka samu ayyukan lada sun ka rinjayi ayyukan zubi kuma kaga ai shi kenan saboda wa wanda dukkan yana samu Allah alama sallah ce ba amshe ta ba a wannan gaibi na yana yiwa dai ya zama sallah ce ba ta kai inganci ko kyautatuwar da ta karin jaya ce ba sabon Allah ba ka san idan ka kyautata sallah sai ta taimaka ma karin jaye ka ka bar sabon Allah ko to kila ba ta kai ba amma in ya daure ya ci gaba da yi To da hatta kai kamar irin magani na kana da rashin lahiya ko ba haka ba haka an ka ce ka sha da safe ka sha da yamma ko to shi da ka sha yanzu shi sai ka ji ka warki a sha sai ka ce wallahi baka shi an ka ce ba matsala an ma sha ka sha baka an ka ce ba matsala ai na kwana biyan nan shi gaba da sha ka ko sai ka ji ko ran da aka ko sai ka ji na fara da sauki ba eh to kaga da wato magani ya fara taɓa ciwon ko ba haka ba to haka sallar take amma da yin sallah ɗaya sallah biyu ba a cewa duk kazan lahiya ne ko ba haka ba ehe saboda haka kar a ce wai in kaga mutum na aikin banna ko kaza ka ce Allah alamar cewa a sallah ba ka ɓace ba sallah sai kaza kaza a'a Allah dai samu gane subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk game da wancan shara da wancan basuwa amana da makarantar da muka karatu illa dai sai zai ce a ƙara faɗaɗawa a ƙara ingantawa ko ba haka ba amma akwai kuma akwai makarantun da yawa insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik